Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubuna sufiya idan masu sauraro ba manta ba mun tsaya ne a wajen da rayyana hankalin sa ya mummunan tashi jin an fada mishi laila ba ta da lafiya inda ya nufi hostel su yana ta kiran wayar ta amma ba ta ɗauka ba ya kusan minti goma a tsaye bakin kofar hostel ɗin kafin ya yi nasarar samun wayar ta ta shiga ki ɗaga don Allah ya furta a hankali ya kasa tsaye da bugun zuciyar shi waje ɗaya yankewa ta ƙara yi waya, ya sake kira sai gashi ta ɗaga murya ta can ƙasa ta ce hamma kamar tana son tabbatar da cewa shi din ne ya kira ta lele me ya same ki me yasa baki faɗa min baki da lafiya ba yana wajen hostel ɗinku ki sako in ganki ya karasa yana kokarin tuna ranar karshe da ya yi magana cikin sauri kuma da yawa a lokaci ɗaya irin haka ni ba zan iya fitowa ba laila ta faɗi daga ɗaya ɓangarenta tana saka zuciyar shi ƙara dokawa shi fa san baya son ya ji bata da lafiya kuma gashi tana faɗa mishi ba za ta iya fitowa ba wace irin rashin lafiya ce haka ki fito ba wasa nake ba Allah ina jiranki ya ƙarasa magana yana kashe wayar duk wata addu'a da ta zo bakin shi ita yake karantawa ya kafa idanuwan shi a kofar hostel din har ya hango ta da ƙyar take tafiya yana gani yana kuma ji har cikin ran shi ta tsaya ya fi sau biyar kafin ta iso inda yake tana tsugunawa da alamar ciwon da take ji ta kwana biyu bata yi ciwon mara irin na yau ba sun je kilinik ita da anisa an kuma ba ta magani ta sha sai ta ji kamar ya ƙara mata ciwo da take ji ne da ƙyar ta sauko yanzu ma laila Rayyan ya kira yana tsugunawa shi ma. Idanuwanta da suka sauya suka koma wani launi da bai sanya zai iya fassara ba. Ta ɗago tana soke su cikin nashi. Dan dole ya na nasa saboda yanda ya ji zuciyar shi na ƙara bugun gudu. Tashi mu je asibiti ya furta a hankali kai ta girgiza mishi mun je tun jiya na sha magani kuma shi ma kan yake girgiza mata baki da lafiya har yanzu da ƙyar ta iya faɗin zai tafi nan da kwana hudu da rashin fahimta yake kallanta ya aka yi kika sani kwanciya kawai laila take sanyi saboda cikinta kamar ana shara a ciki ilan idan allah ya taimake ta ta yi bacci hamma laila ta faɗi a gaji ganin kalan da yake mata ya sa ta cewa period ne hamma a hankali tana mayar da kanta ƙasa domin jin kunya ya ɗauki wasu daƙiƙu kafin ya fahimci ma'anar kalmanta tsintar shi ya yi da miƙewa yana kama hannunta ya taimaka mata ta miƙe jin jikinta ya yi da ɗumi fiye da kowane lokaci hakan ya saka shi taɓa fuskarta zazzaɓi ne ruf a jikinta idan ya ce ya tafi gida hankalin shi ba zai taɓa kwanciya ba bayan ya san babu wanda zai kula da ita idan ya bar ta nan hostel ɗin. mu je gida in kin ji sauki sai ki dawo yadda ya maganar babu wajen yin gardama a cikin maganar tasa kallon shirela take yi ba ma za ta iya gardama ba a halin da take ciki kwanciya kawai take sanyi zan ɗauko abu kuma idan na koma ba zan iya sake dawowa ba allah hamma hamma ka bar ni anan zuwa gobe ma zai fara sauki insha allahu kai yake girgiza mata tun da ta fara magana sai yanzu ya kula duk ta yi zuru-zuru idan dawowar ne gobe ta dawo amma yau kan ba zai iya barinta ba tunani zai mishi yawa Laila tare za mu tafi. karki min gardama yanda ya karasa magana da wani irin sanyin murya da bata taɓa ji ba yasa ta tana cewa ka ara min wayar ka in kira Anisa tun. mika mata wayar yayi sai da ta ɗan matsa sannan ta yi kiran Anisa kallon ta yake duk da baya iya jin me take faɗi har ta gama ta dawo tana sake tsugunawa sun kai mintuna goma da wani abu kafin Anisa ta sako da fara'a take kallon rayyan ɗin. ina wuni yanayin yadda ta rage murya ya sa laila ta miƙewa tsaye tana mata wani irin kallo sanninki sannan ki shi ne amsar da Anisa ta samu daga bangaren rayyan din kyau yake yi mata tun ranar farko da ta fara ganin shi amma tambayar duniya idan ta yi wa Laila kan shi sai ta haɗe rai ba na so Anisa ba na so don Allah ki daina min maganar rayyan takan faɗi cike da kishi da ya tabbatar wa da Anisa ba cike ɗaya suka fito da Laila da rayyan din ba hakan dai bai hana ya ci gaba da burge Anisa ba Laila da take hannun Anisa ta karɓa tana faɗin na gode kafin ta kalli rayyan din da alamar su tafi leda hannunta shi kuma ya ɗauka. yana kama hannun nata suka wuce cikin yanayi da ya burge a nesa matuka kafin ta kalli rayyan da alamar safi leda hannunta shi ma ya karba yana kama hannun nata suka wuce cikin yanayin da ya burge a nesa matuka ita daman saboda anisa ne ta miƙe saboda ba ta so yin ya kalle ta ciwo bai hana ta wani irin kishi da ya rufe mata idanu ba yanda ta damƙi hannun rayan ya san ciwo take ji ba zai ce ga yanda ciwon nata yake ba amma ya san shi a karanci shi yasa yanzu ya ji har ƙasar ran shi tsayawa yana kallon yanda take rintse idanunta sannu ya furta yana jin rayyan ya furta yana jin kamar ya ɗauke mata ciwon da take ji amma babu halin haka ganin tana shirin tsugunawa ya sa shi kama hannunta yana hana ta tsugunawa juyawa ya ɗan tsuguna cikin tashin hankali laila ta ce hamma saboda ta ga yawancin mutane sun fara kallon su zaki hau na watsa miki mari rayen ya furta gara ya ɗauke ta zuwa get watakila su sami abin hawa tunda ya ga tafiya wahala take yi mata bata taba hango kwatankwacin abin da yake faruwa yanzu ba rayyan ne tana hango abubuwa da yawa da za su yi tare fiye da rabin abubuwan da ta san a tunaninta kawai za su tsaya saboda shi ne amma abin da yake shirin faruwa yanzu abu ne da bata taba hangowa ba a tunanin nata dogon wando ne a jikinta da riga da za ta fito sai ta ɗauki hijabin da mami ta ɗinka mata dogo ne kusan har ƙasa sallah take yi kawai da shi yanzu ma shi hannunta ya fara tabawa bayan ya kira ta shi yasa ta saka shi da ta fara tunanin yi mishi gardama sai ta ga dama ce ta samu da bata san ranar ƙara samun ta ba sai ka ƙara tsugunawa ta faɗi sai da ya ɗan juya yana hararta murmushi take dannewa saboda yadda ya yi ɗin kamar dole aka saka mishi ba shi ya sa kanshi ba sosai ya tsuguna wannan karin tana hawa bayan shi ta zagaya hannun shi ta riko wuyan shi miƙewa ya kamar bai daga komai ba kashe ni kike son yi ne halan ya faɗi da ƙyar saboda yadda take shaƙe mishi wuyan shi ba za ki sakar min wuya ba laila ya sake maganar yana karɓar ledar hannunta sassauta riƙon ta yi amma sai take jin kamar za ta faɗo musamman da ya fara tafiya Allah zan faɗo shiru ya yana kyale ta ya zaɓi ya mai da hankalin shi kan yadda zuciyar shi take bugawa akan lili da take kwance akan bayan shi da gaske nake yi zan faɗo amma saboda duk tafiya idan ya yi, sai ta ji kamar ta ƙara sumbulowa sosai mamakin yadda yara suke nacewa goyo babu wani abu mai daɗi a cikin shi ita kam har jirjiri take ji ciwon da ya murɗa mata nema ya sa ta ƙara saka kanta cikin wuyan shi tana makale shi sosai tsayar yi yana rintse idanuwan shi ya sake buɗe su na kusan yadda ki ƙasa idan ba za ki daina motsi ba ɗago da kanta ta yi ya zan daina motsi ko yara idan aka goya su baka ganin suna wutsul-wutsul hannun tarayyan ya kama yana shirin bambaro su daga wuyan shi ta saki kara tana dariya ya haƙuri allah ya baka haƙuri na daina kwafaye yana riƙe hannuwanta saboda baya son zagaya su yana tallafe bayanta hamma ta faɗa ya katse ta da har yanzu idan baki daina surutun ba yardo zan yi. shiru laila tai tana jin idanuwan mutane a kansu amma ko a jikin rayyan tafiya kawai yake yi kamar ga baki ɗaya filin makarantar su kaɗai ne a cikin shi har suka fara hango get. ban san me kike ci da kike da nauyi haka ba dakuna fuska ta yi ni ce nake da nauyi din in kika ƙara magana sai na jefar da ki shiru ta sake yi daman shine yayi mata magana tunda ai ta yi shiru a git ma ta tsammaci ko a cikin security din wani zai musu magana amma meye basu saba ji ba idan ma sun tare su ko da ba kanwar shi ce ba ya ce musu kanwar shi ce zancen ya ƙare sai da suka fita ƙofar makarantar sannan ya sauke ta yana mayar da numfashi da gaske ya yi mamakin nauyin da take da shi wuyan shi duk ya gaji haka bayan shi ma nafef ya tare musu suka shiga kusan rabin jikin laila a kan shi yake laila jikina zai yi ciwo rayyan ya furta yana kama ta ya ƙara gyara mata zama yadda za ta kwanta a jikin shi kamar bai gama mitar zai yi ciwon ba a haka har suka ƙarasa ƙofar gidansu shi ya kama ta ta fito ya sallamu mai na ɗin tukunna suka shiga cikin gidan kana jin hayaniyar mutane amma kowa na ɗakin shi kan shi tsaye ɗakin su ya wuce yana ɗaga labulan haɗi da yin sallama bilal da yake kwance kwance daga shi sai singileti ya miƙe babu shirin ganin laila riga ya ɗauko da sauri yana ƙoƙarin saka ita ma laila sadda kanta ƙasa ta yi yana ƙarasa saka rigar ya tsayar da idanun shi cikin na rayyan ɗin zazzaɓi ne a jikinta ba san in ya barin ta ba a can rayyan ya faɗi saboda ya ga tarin tambayoyi da suke cikin idanun bilal ɗin tun kafin ya yi su har lokacin kuma kallon shi bilal yake yi saboda na farko abin da yake damun laila din ba wai na asibiti ba ne ba na biyu a hostel din tana cikin yan uwanta mata da za su fahimci matsalarta na uku bai ga dalilin kwara ɗaya da zai sa rayan ya ɗauko ta ya taho da ita ba ina hudu ina yake so ta kwana gidan maza ne idan ka ga mace to cikin ƙabilun da suke haya ne wani ya kawo ta tunda ko yanzu ma akwai budurwar wani joseph da yake gidan kusan sati ɗaya da kenan da zuwanta amma babu wani hankali a cikin abin da rayyan ya yi tunda ba su da inda za a ajiye laila kuma hauka yake yi idan ya yi tunanin za su kwana a ɗaki ɗaya su duka uku ko da a ce ciki ɗaya suka fito ga baki ɗaya abu ne da zai zama na ƙarshe a matsayinsa na baligin musulmi kuma hausawa shi ya zaɓi ya ce allah ya ƙara sauƙi ya juya ya ɗauki wayar shi da takardun da yake nazari ya ƙarasa zura takalman shi ya ɗaga labule ya fice daga ɗaki irin halayyar nan na ɗaya daga cikin abin da rayyan baya so bilal yake yi laila takalma ta cire tana ƙarasawa kan gado ta kwanta don ba ta da lokacin ganin jin daɗi ko akasin haka a fuskar bilal ɗin rayyan ledar hannun shi ya ajiye yana bin bayan bilal ɗin Bilal Rayyan ya kira ganin har ya kusan karasa ɗakin su shehu juyawa yi amma ya tsaya a wajen sarayen din ne ya taka ya same shi idan kana da abin da zaka faɗa min ka faɗa min ba na son ka dinga bani bacin rai ya karasa magana da gajiyawa a shi cikin idanuwa yake kallon Bilal din me yasa za ka ɗauko ta me za ka yi mata anan da ba za a yi mata a hostel ba da sauri da yin ya amsa da kulawa zan ba bata anan numfashi bile da ke fitarwa ran shi ne baya so ya ɓata sam ka manta gidan maza ne a nan hamma ina dacewa ta kwana a cikin nan me yasa ka ta wani abin da zuciyarka ta raya maka kafin ka aikata a hostel za ta kwana da wasu a ɗaki idan tana buƙatar taimako za su fi saurin bata a nan fa ita kaɗai za ta kwana kai rayen ya girgiza wa bilal duka a cikin abin da ya bai ga na faɗa ba ya je ya duba ta ya ga tana zazzaɓi idan ya dawo hankalin shi ba zai taɓa kwantawa ba shi yasa ya ɗauko ta ya taho da ita bai san yadda zai bai wa bilal bayani ya fahimta ba zan kwana da ita yadda rayen ɗin ya magana ya sa bilal jinjina kanshi da ya fara alamun ciwo kai da ita a ɗaki ɗaya rayyan kai rayyan ya ƙara raga mishi ni ba bacci zan yi ba ina zane kuma zan duba abu haka in tana buƙatar wani abin zan sani idan ya tsaya zai iya faɗar abin da zai zo ya dame shi ko kaɗan rayyan ba rashin dacewar su kwana ɗaya ke ɗaya da laila yake gani ba tunanin shi ya tsaya iya kulawa da ita ne bai san ta yadda zai nuna mishi illar hakan ba musamman wani abu da ya tokare mishi kirji ya hana mishi tunanin komai sai da safe bilal ya iya furtawa a muryar shi yana fitowa a shaki kai rayyan ya jinjina yana bin bilal da kallo har ya shiga ɗakin su shehu sannan ya koma laila ya samu ɗin tana ta juye juye kin ci abinci ya tambaye ta kai ta girgiza mishi in haɗa miki ti da kai ta sake amsa mishi bilal ya riga da ya ɗauko musu wani bilal daga gida yakan ɗan dafa ti sai ya saka musu a ciki yanzu ma cike yake da ti ɗin haɗa ma laila kawai yana miƙa mata kofin ta tashi zaune ya haɗa mata shi da kauri sanin bata ci komai ba a hankali take kurɓa tana kallon shi ya nutsa akan zanen da yake yi zaki iya rantsewa kamar bai san tana ɗakin ba sanda ta gama shan yeti ɗin ta ɗan ji sauki sauƙi kawai sai ta tsinci kanta da son ganin me yake zanawa don haka ta miƙe tana zuwa gefen shi ta leƙa ɗago kai yayi ba na son gulma ki tashi daga saman kaina turo baki ta yi ba aljanu ne da kai ba balle ka ce na tsaya a kan ka za su tashi ganin ya motsa ya sa ta yin tsalle tana matsawa dariya take yi dariya take yi ganin yadda yake kallanta ta san da lafiyar ta kalan sai ya mazge ta shi ya sa ta rufa ma kanta asiri ta koma ta kwanta me kake zanawa hamma ta tambaya banza ya kyale ta kawai don ta dame shi ne yasa ta naga mishi tambayoyi tawul din da yake kan kofa na bilal ya janyo ya ajiye a gefen shi surutun ta har tsakiyar kwalwar shi yake ji ka ji hamma laila ta faɗi ko kaɗan ba ta ga ɗagowar tawul ɗin ba sai da ya shauɗa mata shi mai ya ce ke, tawul din ta janye tana ajiyewa gefe juyawa ta ta kwanta ya furta kalmar da ya san za ta bakanta mata rai hankalin shi ya kwanta zanen shi ya ci gaba da yi har sai da ya ji surutun ya yi mishi yawa duba ya ga tana bacci net ɗin da bilal ya ɗaura da tun da ya ɗaura musu suke faɗa a kai yana gyara mata shi sosai kuma kawai don ya cakar da bilal ɗin ne ya sa shi faɗin ni fa ba zan shiga net ba kamar wani kifi dan murmushi ne ya kwace mishi yanzu da ya tuna mitar da yake yi wa Bilal ta yi mishi rana yakan yi tunani ko bakin bilan na mishi ciwo wani lokacin saboda mitar tsiya a haka sa'ayya suke cewa bilal din salihi ne bilal baya magana bayan har tsegumi yake yi shi kadai kuma yake yi wa bai san ko aisha na ganin wannan bangaren na bilal ba haka kawai wannan karin sai ya kasa samun nutsuwa lokaci zuwa lokaci yake tsintar kanshi da kallon laila da take bacci miƙewa ya karasa wajen kofa yana kama labulan ɗakin ya ɗaga shi sama fankar ɗakin ya ƙure saboda duk da an ɗan fara alamun sanyi ya ƙarasa ya buɗe net ɗin Laila yana rufa mata bargo. Duk da haka ya kasa samun sukuni. Bai daina jin zufar rashin dalili ba duk kuwa da fankar ɗakin da take a ƙure. Me yake damuna ne haka? Ya furta a hankali. Ƙwayoyin shi ya tashi ya ɗauka ya sha yana mayar da su ya adana amma har wajen awa biyu tsakani bai samu nutsuwar da yake nema ba wata takardar ya dauka ya dora akan ta zanen da yake ya dora kanshi akan tebur yana kwanciya kallon laila yake yi da take bacci hankalin ta kwance ba zai ce ga asalin abin da yake tunani ba amma rabon shi da bacci ya dauke shi sha biyu saura ko da taimakon kwayoyin an dade yau bacci mai nauyi ne ya dauke shi karfe wajen sha biyu da rabi hankalin bilal ya kasa kwanciya duk yadda ya so ya yi bacci sai ya kasa kalaman abu na damin shi yana jin kamar ya kamata a ce ya faɗa wa rayyan bai kamata su kwana ɗaki ɗaya da laila ba amma sai ya yi shiru ya bar shi abin kuma ya dame shi sosai da sosai tashi ya yi fita daga ɗakinsa shehu hango fita da ɗakinsa ya yi a kunni kwanakin nan da wuta suke kwana yana mamakin yadda labulayen ɗakin yake a ɗage ya san rayyan ko shara bilal ɗin zai yi ya ɗaga labulan sai ya yi ta masifa ƙuda zai shigo musu ɗaki ya rasa haɗin rayyan da ƙudaje ko ƙwara ɗaya ya ga giccin shi a ɗakin sai ya fitar da shi ko ya kashe shi sannan nan hankalin shi zai kwanta balle kuma yau sauraye ai sun cika ɗakin ko jiya dariya bilal ya yi kamar zai shaƙe jin rayuwar ɗin na masauro masifa don ubanka idan sha za ka yi ba za ka sha ka wuce ba sai kana min ihu a kunne yanzu ma dariya bilal ya tsinci shi da yin yana ƙarasawa ɗakin bacci rayyar yake yi a kan tebiri ko tunanin ciwon wuya baya yi cikin ɗakin sosai ya shiga ya ɗauki maganin sauro na fesawa yana ɗan fesa musu saboda rayyan ɗin hannu ya saka cikin net ɗin yana janyo ɗaya 'ya'yan filon ya mayar ya gyara dan bubbuga rayyan din ya da ya bude idanuwan shi da suke cike da bacci ka sa filo hamma wuyan ka zai yi ciwo karbar filo din rayyan yayi yana ajiyewa ya mayar da kan shi ya dora idanuwan shi ya limshi saboda baccin da yake cin shi sai yake jin kamar yayi kwanaki bai yi bacci ba wani irin numfashi da ya sauke yana jinjina al'amarin su kafin ya fice dan shi ma hamma yake yi idanun shi cike suke da bacci hankalin shi ne ba a kwance ba ba zai iya yin bacci ba sai yanzu zai iya cewa tun da safe yake tashi ya yi wanka wajen karfe hudu na safe wasu lokutan yau ma da kanshi ya dora ruwa a ketil ya je ya sarka ya tashi lela da tarzinga turo baki kamar za ta yi kuka duk da ya san babu mai fitowa sai da duk da ya san babu mai fitowa sai da ya tsaya ta wajen hanyar banɗakin har ta yi wanka ta fito lokacin nashi ruwan ya yi zafi da duka kayan shi har wanda zai sake ya shiga banɗaki yana fitowa ya tsoma wanda ya cere a wani bokitin yana zuwa ya wanke su alwala ya ɗaura sai da ya kwankwasa ɗakin ganin laila ta saki labulayen muryarta da alamar bacci ta amsa shi hakan ya sa shi ya shiga ya sake komawa ta hakan ya sa shi ya shiga ya sake komawa ta kudundune cikin bargo kai kawai rayyan ya girgiza baya son jikin shi ya bushe shi yasa ya shafa mai turaruka ya fesa yana jin jikin shi a daidai har wani shiru yake bi cikin kanshi babu wata hayaniya saboda baccin da ya dan samu share dakin ya ƙara ya ji kamar ya taka ƙasa zuwa lokacin har an yi kiran sallar farko masallaci ya fita kafin a tashi yin sallah zai samu ya yi raka abin da yake sunna mai ƙarfi kafin asuba ko da aka idar da sallar asuba ya daɗe a zaune cikin masallacin ba lazimi yake yi ba ko wani abu kawai lokuta da dama yakan samu nutsuwa a cikin masallaci wani lokacin kuma kamar ana min mintsinin shi haka yake so ya idar da sallah ya fito shi yasa baya wasa da ranaku irin na yau sai da ya gaji da zaman sannan ya tashi ya fita ɗakin su ya koma karfe takwas da rabi yake da darasi yana nan zaure yana ɗan dudduba wasu abubuwa da bai fahimta ba har takwas saura yana da biskit da shayi ya haɗa yana cikin sha ne laila ta buɗe ido ta fi minti biyar kafin ta ce hamma ina kwana sai da ya ajiye kofin da yake hannun shi sannan ya amsa da ya jikinki na ji sauki sosai Dama kwana biyun farko sun fi wahalar da ni na ji sauki ta furta a hankali ci gaba da shan shayin shi yayi har ya gama ina da lakta da safen nan tashi zaune laila ta yi ni ma haka karfe tara sai mu wuce tare ko kai rayen ya jinjina zaki iya zuwa naɗe na ɗin ta yi tana sauko da ƙafafunta daga kan katifa yi mana zan iya zuwa bai mata maganar ta ci wani abu ba tunda ya san daga ita har bilal ba sa iya cin abinci da safe shi kam ko da asuba ne zai iya cin abinci sai dai in baya jin yunwa iya abin da zai tafi da shi na ranar har ya har harhaɗa ya ɗauko jakar shi yana ƙara shiryawa ya saka a ciki ita kuwa laila ta riga da ta sanja kayanta sanda ta fito daga wanka ta mayar da wayancin cikin leda da ta zo da ita mayafin da take mayafin da ta ajiye a kan gado ta janyo doguwar riga ce ta atamfa miƙewa laila ta tana duba leda ta ɗauko ɗan kwalin rigar ta ajiye ta ƙarasa ta ɗauki ledar ruwa fuskarta da bakinta take son ɗaurayewa a nan bakin ƙofar ta tsaya tana jin idanuwan wani da bata san waye a cikin gidan ba yana kallonta ko daga kai bata yi ba har ta ƙarasa ta koma ɗakin ɗan kwalinta ta ɗaura tana rataye mayafin akan kafaɗarta mu je rayyan ya faɗi ba kwalliya ba ce a fuskarta har lokacin idanuwanta da ɗan alamun bacci amman zuciyar shi dokawa take kamar za ta fito waje sam ya rasa yadda zai yi da abin da yake ji a kan laila yanzu baya son yadda take birkita mishi lissafi haka tare suka fito jan ɗakin kawai ya yi, idan bilal ya fito ya rufe yana da makulli a jakar shi bai bi ta kan wasu cikin yan gidan da suke ta bin su da kallo ba har suka fice daga gidan amma kana sauri Laila ta faɗi juyawa rayyan ɗin ya kamo hannuwanta suka taka zuwa bakin titi saboda ita yau din zai hau abin hawa da safe zuwa makaranta saboda ita din yau zai hau abin hawa zuwa makaranta saboda kuma ba ta da lafiya kwance yake yana juye maganganun bilal ne suke mishi yawo duk idan ya zauna haka kawai sai ya dinga dawo mishi bai san me yasa bilal din bai san me yasa bilal din zai faɗa mishi ba tuntuni ya kamata in maka magana hamma tun ranar farko da naga hannun laila cikin naka ya kamata in tuna maka yadda tasowa gida ɗaya a ƙarƙashin kulawar abu bai saka halacci a nan ku ba ka daina taɓa ta idan kana son ta ne ka yi wani abin kawai ta zama mallakinka amma ka daina taɓa ta bai amsa bilal ɗin ba sanda ya yi mishi magana a cikin makaranta ne shi ya yi jarrabawar safe bilal ɗin kuma yana da ta bai san dalilin su na shigowa makarantar ba tun wajen sha biyu saura laila na karasowa wajen ya ji ta riko mishi hannu ta baya kusan rabin jikinta a kan nashi zai iya cewa ta rungume shi ne ta gefe hamma ta faɗi cike da wani nishaɗi da bai san dalilin ta na yi ba kuma a gaban bilal ɗin ya ɓamɓare ta daga jikin shi ba zai manta da hawa ba zai manta da hawaye ta bar wajen ba bai tuna rana ɗaya da ya ce wa Bilal ɗin shi yana son Laila ba. Maganar ma wata iri yadda mikiya ta yi mishi, tana hautsina wani abu a tare da shi. Bai san baya, bai san yana a nutsa ba, yana zaman shi lafiya yana lallaba rashin nutsuwarsa da yake fama da ita a duk rana bilal ya zo ya kara mishi wani tunani na daban ya saka shi yana neman ma'anar alakar da take tsakanin shi da laila bai saba yawan magana ba a iya tunanin shi maganganu ma makale mashi suke yi kuma bai saba yi wa kanshi karya ba ya san yadda yake jin laila daban da yadda yake jin su da sai ya ce ita ɗin matsayin ƙanwa take a wajen shi duk da a ranar ne maganganun bilal suka saka shi tantance haka shi bai ce yana santa ba bai taba tunanin wata soyayya ba baya jin yana da natsuwar janyo wata duniyar shi baya son yana da tunanin janyo wata a cikin duniyar shi da duniyar shi take a hargitsi me yasa ma bilal din zai hargitsa mishi lissafi haka yanzu yana saka don lokacin da jikin laila zai haɗu da nashi sai ya ji wani irin tashin hankali na daban ya kuma rasa ta inda zai fara hana shi rike shi ko da shi din bai rike ta ba musamman idan bilal din yana wajen akwai tarin abubuwa da bilal yake nuna mishi bai kamata ba amma yawancin su tun kafin ya faɗi ya riga da ya sani bai san yadda zai bari ba ne yawan haɗa jiki da laila na ɗaya daga cikin abin da ya kasa gano rashin dacewar shi sai da bilal din ya nusar da shi sai dai kamar ko da yaushe ya ƙara kasancewa cikin jerin abin da bai san inda zai bari ba bilal ya sake mishi magana jiya shine magana ta biyu akan abu daya na ce maka idan kana santa na ce maka na ce maka idan santa kake yi ka yi wani abu a kai ba za ka saurare ni ba wannan karan ko ba tare da ya daga kai ya kalli bilal din ba ya amsa da ni ban ce maka santa nake yi ba kai bilal ya jinjina yana furta Ya yi kyau rayyan zai yi karya idan ya ci abin baya dame shi ga baki ɗaya komai ya ƙara jagule mishi shi yasa jiya yana gama jarrabawar shi ya fita daga cikin makarantar bai jira bilal ko laila ba amma da tunaninta cike a kan shi ya kwana yau ma yana gama jarrabawa ya gudu gida ya san za ta yi ta neman shi yana ma iya ganin za ta zo gida, ko motsi ya ji cikin gidan sai ya limshe idanun shi yana jiran ya ji shigowarta har bayan azaha ko abinci ma ya kasa ci har zane ya fara amma ya kasa samun natsuwa miƙewa ya ya ɗauki riga ya saka a jikin shi dan ya cire ya bar singileti sanda ya dawo sallar azahar to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba. Ku dai ku yi sharing, liking da kuma comment.